نور على الله عليه وآله وسلم daga مكة zuwa madina za mu الاعتماد على اليدين في fi إلى الركعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الاعتماد على اليدين في النهوب إلى الركعة ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية وكان يعجل في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام وكان صلى الله عليه وسلم إذا في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى إلا أنه كان إلا أنه كان يجعلها أكثر من الأولى كما سبق malam ya ce al'itimadu ala ladaini fi nuhubi ila raka'a dogara ga hannuwa idan mutum zai tashi zuwa raka'a ta biyu an yi magana raka'a ta ɗaya an gama yadda ake raka'a ta ɗaya to idan mutum ya gama raka'a ta ɗaya ya ɗauko daga sujuda in ya sutul istiraha ya ɗauko daga jazutul istiraha in ma bai yi ba zai tashi tsaye yace kun makana yanhabu mu'tamidan alal ardi sannan annabi ya kasance yana tashi zuwa raka'a ta biyu yana mai dogara ga ƙasa watan baya tashi ya daga hannuwan shi sannan ya daga kafawun shi zai ba hannuwan shi can kasa sai ya fara daga kafawun shi sannan sai ya dago hannuwan shi ila ake Saniya in zai tashi zuwa raka'a ta biyu wa kana ya ajiru fi salati annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan jinki hannu ya ajinu kamar mai jimka gumba yakan jinki hannu ne fi salati ya tamidu ala yadayhi yana dogara ga hannaye ne idan kama idan ya tashi wani hadisi abdullahi bin Umar ne hadisi ingantacce annabi sallallahu ya kasance da zai tashi sallah maimakon ya shi da sai ya hannaye ne sai ya sai ya tashi mafi yawa in ma ya ji sun istiraha ya fi irin wannan wa kana sallallahu alaihi wa sallam idza nahadha fi rak'ati thaniya istaftaha bi alhamdulillah annabi sallallahu ya kasance idan ya tashi raka'a ta biyu zai fara karatu kawai da alhamdulillah walam yaskut ba zai yi shu ba don haka idan mutum tashi raka'a ta biyu ba a al-istiftahi a raka'a ta biyu da ya tashi abinda kawai zai farawa zai fara da alhamdulillah rabbil alamin sai ci gaba da karatu wa kana yasna'u fi raka'ati fi hadhihi raka'ati mithla ma yasna'u fil ula ya kasance a wannan raka'a ta biyu yana yin daidai da raka'a ta farko ya wuce mai da yake raka'a ta farko to daidai da raka'a ta farko haka yake yi sai dai akwai bambanci illa annahu kana yaj'aluha aqsara min al ula sai dai ya kasance yana sanya raka'a ta biyu ta kasance ta fi gajarta bisa raka'a ta farko kama sabaka kamar yadda ya wuce mu raka'a ta farko yana da dawal istiftahi raka'a ta biyu da dawal istiftahi raka'a ta farko yana karatu wanda ya fi tsawo bisa ga yadda yake a karatu na biyu kamar yadda ya wuce mu a sallar azhar cewa yana karanta ayoyi masu yawa a raka'a ta farko a raka'a ta biyu ayoyin da ba su kai ta ba haka sallar la'asar da duk sauran sallolin da yake yana sa raka'a ta biyu ta kasance ba ta kai tsawon raka'a raka'a ta farko ba ɗaya dama karatun tushi ne muke yi ko طيب <coughs> وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى ثم فعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية في كل ركعة وقال في كل ركعة قراءة طيب شنو أجل أنت بقى ana gajarta karatu ka kai tsammanin ba a karanta fatiha sai gaya maka cewa wajibi ne a kowace raka sai an karanta fatiha Ya yace wujubu qira'atil fatiha fi kulli raka. abinda ke muna muna wajabcin karatun fatiha a kowace A kowace raka'a dole sai an karanta mata fatiha saboda me ce wa kada amara al musi'a salatahu bi qira'atil fatiha fi kulli raka'a annabi sallallahu alaihi ya umarci al musi'a salatahu ya karanta fatiha a kowace raka'a haifu qala lahu lokacin da ya ce mai ba da an hu bi qira'atil raka'atil ula bayan annabi sansa ya umarce shi da ya karanta fatiha a raka ta farko sai ya ce mai sun maf'al zalika fi salatika kulliha sannan ko wacce sallarka ko wacce raka'arka ka yi haka watan karanta fatiha da sauran irin shiryarwa da annabi sansa ya bashi sujuda na yin ruku'i da sujuda wa fi riwayatin ga wata riwaya ce mai fi kulli raka'a a wacce raka'a ka tabbata ka yi haka yadda gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallam salatu ya koya mishi ya koya annabi sansa ya koya mai ne kawai raka'a daya bayan ya koya mai da ake raka ɗaya ce in ka tashi a al-walla, ka in ka tashi sallah ka yi a al-walla ka huskanci alƙibla ka kabbarta ka yi kaza da ya gama mai raka ɗaya cikakka ya gaya mai sujuda ta biyu ya gama sai ce sai ka yi haka a kowace sallarka ina fata mun fahimta ko za ka yanzu kowace raka ya taso dama sallar raka ɗaya ce kawai in ka gama raka ɗaya to raka ta biyu irin raka ta ɗaya ce raka ta uku irin raka raka ta ɗaya ce abinda kawai a bambancin su raka ta ɗaya ta fi su tsawo sannan yan koyi biyu ne na ƙarshe suna da fatiha ba su da sura wato bambancin kaɗan ne amma duk abinda ake raka na farko ana yin shi a raka ta biyu waƙala annabi sansa ya ce fi kulli raka'atin qira'a kowace raka'a ne mata karatu kowace raka'a ana mata karatu don haka wannan ke nuna mana cewa wajibi ne a karanta Fatiha a raka'a ta biyu kamar yadda yake wajibi a karanta a raka'a ta farko التشهد الأول ينصف التشهد ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من من الركعة الثانية فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا كما كان يجلس بين السجدتين وكذلك يجلس في التشهد في التشهد الأول من الثلاثية أو الرباعية وأمر به المسيء صلاته فقال له فإذا جلست في وقت الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى فخذك نعم وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد وقال أبو هريرة رضي الله عنه ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء إقعاء الكلب وفي حديث آخر كان ينهى عن عقبة الشيطان وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه وفي رواية ركبته ركبته اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذه وفي رواية ركبته ركبته اليسرى باسطها عليها باسطها عليها وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقيه الايمن على فخذه اليمنى ونهى رجلا وهو جالس معتمدا على يده اليسرى في الصلاه فقال انها صلاه اليهود وفي لفظ لا تدرك كذا إنما هذا للرسل الذين يؤذبون وفي حديث آخر فيها قعدة المغضوب عليهم mala ya ce a tashahudul awwal zaman tafiya na farko kun ga raka ta biyu ya gama ta da sauri domin ya gaya maka irin raka a farko ce bambanci kawai ita tana kasancewa ta fi gajartuwa bisa ga raka'a ta farko sannan kuma ita ba a yi mata du'a istiftah da ya tashi yana farawa ne da alhamdulillahi rabbil alamin sai yanzu haka sai zaman tafiya kamar an gama raka'a a kenan yanzu me ya shirya wa annabi sallallahu alaihi wasallam game da zaman tafiya yace jalsatu tashahud zaman tafiya sun makana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajlisu litashahhudi sannan annabi sallallahu ya kasance yana zaman tahiya ba'da al-farag min raka'ati thaniya bayan ya gama raka'a biyu raka'a ta biyu sai ya zamna ya zaman tahiya fa idza kanat as-salatu raka'atayn kas-subhi idan sallar da yayi raka'a biyu ɗaya ce kamar sallar asuba jalasa muftarishan sai zama na iftirashi duk kun san zaman iftirashi to amma saboda maimaitawa ne ake da saboda wani uzuri za mu kun maimaita zaman na iftirashi kama kana yajlisu bainas sajdatayn kamar irin zaman da yake tsakanin sujuda guda biyu wa kadhalika yajlisu fi at-tashahhud awwal haka annabi ke zama a zaman tafiya na farko min as-sulasiyyati war ruba'iyyati in sallah mai raka'a biyu ce ko mai raka'a uku ce ko mai raka'a hudu ce wa amara bihi al-musi'a salatahu kuma annabi ya umuci al-musi'a salatahu fa qala lahu yace mishi idza jalasta fi wasqi salati idan ka zamna a cikin tsakiyar sallah fa in ka natsu waftarish fakhidaka al-yusra ka shimfida a cinyarka ta hagu thumma tashahhad sannan kai tafiya wace idan ya kasance sallah mai raka'a biyu ce kamar sallah asuba ko nafila ce mai raka'a biyu ko kuma sallah ce mai raka'a uku ko hudu to zaman farko bayan an gama raka'a biyu a sallar azhar ko raka'a biyu a sallar la'asar ko raka'a biyu a sallar magariba ko raka'a biyu a sallar isha'i duk zaman da ake shi ake ce mai iftirash wanda ke mun sha nuna shi a karanci karanci da su ta gabata shine zan haka ya shimfin kafa haku ya zama da gaita wannan shi ake ce ma shi ake mai ma shi za ka idan sallah da raka'a biyu ce haka ake zama ba za a yi zama haka ba kamar yadda wasu ke yi wannan zaman kuskure ne ba za a irin wannan zaman ba haka kamar yadda wasu ke yi shi ma kuskure ne wannan duk ba za a yi sai dai a zama bisa kafa kafa ta hagu haka wancan zaman sun ba wanda ya ce ana yin cikin sallah za ga mutane na yin haka ba ko wata mazhaba ko fahimta wanda ya ce ana yin wannan zaman wannan wajen ko kuma irin wannan zama haka dukkanin su kuskure ne abin da inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama biyu yana zama haka ko kuma ya sallace mai a hudu ko mai a uku in ya yi raka'a biyu zama sai ya zauna haka ya zauna da tafawa ce ta hagu wannan shi ne ke ba a kira طيب مو فهمت ابن افتراش كو طيب قال أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه يتي نهاني خليني أن إقراء كإقراء كلبي آه مسوينا النبي صلى الله عليه وسلم يا هناني إن زمان إن زمان كريه cikin da aka fassara ikra irin wancan zaman da nace ba yi cikin sallah shi ma na ce mai alika annabi ya hana irin wannan zaman a cikin sallah wa fi hadithin akhara a wani hadisi kana yanha an ukubati shaytan ya kasance yana hana irin tsugunni na shaytan irin wannan zaman ko irin wannan zaman da ni gwadi ko wannan taba gwada muku nan mutun ya jayi kafafu ne ban mazauna ta zamna kasa duk ana ce mai ukubati shaytan duk annabi ya hana zama wata kawai wannan shi yace ai a wannan wajjar wa kana idza qa'ada fi tashahhud annabi sun ya kasance idan ya zamna zaman tahiya wa ba'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi sai ya aza tafi hannu na dama akan kacin shi akan ka tattara shi wa fi riwayatin rukbatihi ya aza shi akan gwiwa ta dama wa wada a al-yusra ala fakhidhihi wa fi riwayatin rukbatihi al na hagu kuma sai ya aza shi akan ta hagu ba su tsaha alaihi ko kuma ba su tsaha alaihi yana shimfiɗa shi wata hannun dama hagu zai shimfiɗa shi na dama za a gwada mana yadda yake yi na hagu yana shimfiɗa shi shi ma dole zan gwadi insha Allah wa kana sallallahu alaihi wasallam yadau wa kana sallallahu alaihi wasallam yadau hadda min faqihi al-ayman ala fakhidhihi annabi sansa ya kasance yana aza gehen hannu eh, mai ne na dama akan cinya ce ta dama duk zangwada muke waraha rajulan wa huwa jalisun mu'tamidan ala yadihi al-yusra annabi ya ga wani mutum ya zamna ya jingina a gehe ne na hagu fi salati na cikin sallah annabi ya hana shi faqala sai ce mai ha, salatul yahudi wannan sallar yahudawa ce wa fi ga wani labbi annabi ya ce mai la haka da.' kada kai zama irin haka ka jugar da hannunka na hagu fa inna hadhihi hadhihi jasatu alladhina yu'adhabuna wannan zama ne na ƴan wuta wanda ake wa azaba wa fi hadithin akhara ga wani hadisi ah, ah, fi hiya ah, hiya qa'adatul alaihim zama ne na wanda ake wa wanda Allah ya fushi da su sune da yahudawa sai tahrikul usba bayan mun tahrikul usba sai mu sai mu gwadi gaba ɗaya yadda zaman yake تحريك الإصبع في التشهد وكان صلى الله عليه وآله وسلم يمسك كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها وقال إذا أشار بإصبعه ولا إبهامه على إبهام الوسطى إبهاما على إبهامه وضاء إبهامه إبهامه على إبهام الوسطى وتارة كان يحلق بهما حلقا وكان رفع إصبعه يهرقها يدعو بها ويقول لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني الصلابة وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض يعني الإشارة بالإصبع في الدعاء وقال صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا ورأى رجلا يدعو بإصبعيه فقال أحد أحد وأشار بالسبابة تحريك الإصبع في التشهد motsi da ɗan yatsa a cikin tahiya ya zama tahiya aka nuna ana motsi da ɗan yatsa yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam yabsutu kaffahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra annabi sallallahu ya kasance yana shimfiɗa. hannun shi na dama akan gwiwar shi ta dama ta hagu hannun shi na hagu akan gwiwar shi ta hagu wa yaqbidu asabi akafahu al-yumna kullaha su kuma fagutta hannun shi na dama sai ya jimke su dudduka kuna bai da ni kun ga ta hagu ta hagu ya aza ta ko ya shimfiɗa ta akan kawo hagu na dama kuma sai ya ya jimke su dukkanin su amma in ya jimke su wa yushiru bi isbihi allati talil ibham ila al-qibla sai al allati talil ibham wannan sai ya nuna ta zuwa kibla sai nuna wannan ya nuna zuwa kibla kun ga ya jimke su gaba ɗaya ko misali ne misali ka jimke sai annabi sun sai ya nuna wannan sauran fa ya zai musu wayarmi basurihi ilaiha sai dinga eh, jefa ido ne wata yana kallon yana kallon ta ba gaba ne ka kallo ba ko baya ko ina sai dinga kallon ita hannun wanda ya miƙe wa kana idza ashara bi usbihi wada ibhamahu ala isbihi alwusta annabi ya kasance idan yayi nuni da wannan sai kuma ibham babban farkin sai ya aza shi akan wannan na tsakiya kun ga su kajin kisazu ko sai annabi sun sai ya nuna wannan kun ga saura uku ko wa'annan wannan na nan sai wannan sai ya aza shi akan haka Mun fahimta ko haka yake yi ba wuji da aka ga dama haka kawai ake yi ba wani yayi haka wani yayi haka wani biyu ya aza kawai biyu da aka yi akwai a dade da annabi sun san ke kala biyu ne da yake yi ga ɗaya zamu karanta zamu karanta ɗaya ya jimki hannun gaba ɗaya ya mika wannan babban farkin sai ya aza shi bisa ga na tsakiya babban farce yana bisa tsakiya shi kuma wannan ya nuna da shi wannan kala na ɗaya kenan wata ratan kana halliku bihi ma halka wani lokaci kuma da wannan na tsakiya da wannan babba sai ya yi halka sai ya yi yayi zobe da su wannan manuni ya nuna shi shi kuma na tsakiya da babba sai ya haka sai ya aza bisa bisa kafa ce wannan sune sifofi biyu da suka inganta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi lokacin lokacin zaman tafiya da mutane ko dai ya jinke su gaba daya ya nuni da manuni babban fakin sai ya ara shi bisa na tsakiya ko kuma yayi halka guda na tsakiya da babban fakin sai ya musu kamar yayi kamar zobe da su haka shi kuma wannan sai ya nuna shi wannan shi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wajen zaman tahiya wa yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa lahiya ashaddu ala shaytani a mun tsallake wani abu ko wa kana rafa isba'ahu yuharrikuha yad'u biha ya kasance yana daga farce nai sai ya motsa shi yana addu'a da shi wannan shine ga muku na akwai sabanin da yawa tsakanin malamai ko hmm. cewa za a motsa ko ba za a motsa ba hadisai hudu suka zo wajen siffance da annabi sansa yake yi da farce nai hadisai hudu da hadisi Abdullahi bin Zubair da hadisi Abdullahi bin Umar da hadisin sahabi daya wani sahabi daya da kuma hadisin hadisin ah, Malik bin Al-Huwairi hadisai hudu suka zo suna magana ya annabi kai da wannan farcen ɗaya wannan farcen manu ne to duk wa'annan hadisai guda uku da hadisin wancan sahabin ɗaya da hadisin Abdullahi bin Umar da hadisin Abdullahi bin Zubair duk cewa suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana miƙe hannu yana nuni da hannu sai aka samu cikin hadisin Malik shi kuma hadisin Malik bin Al-Huwairi wasu daga cikin ɗalibai ne mutum hudu suka rawaito shi uku duk suka ce haka yake yi sai aka samu guda mi sunan shi wa daga min sunan shi mun sha faɗi ne za'ida bin kudama aka samu za'ida bin kudama ya ce a annabi yana motsa farce ne to za'ida bin kudama ana karba hadisi ne da haka wasu malamai suka ce a wannan shududin yayi yawa wannan shadi ne yanzu ake hadisin sahabi hudu gaba ɗaya duk sahabi uku gaba daya ba wanda ya ambaci annabi na motsawa sannan cikin wannan hadisin cikin ɗaliban da suka rawaito shi mutum hudu uku duk su ce kuma nunawa yake sana'a samu guda ɗaya ce yana motsawa suka ce gaskiya wannan hadisin bai inganta ba shadi ne sannan cikin wa'ancan an samu ta riwaya cikin hadisi Abdullah bin Zubair cewa Muhammad bin Ajlan sai ce annabi haka yake kuma baya motsa shi baya motsa shi sai malamai suka yi sabani wasu suka ce ga ma hadisi kwata kwata ya ce baya baya motsa shi wasu suka ce a wannan hadisin da dole a karbe shi tunda ya inganta daga sika ya inganta daga za'ida bin kudama wani abu ne ya jiya wanda sauran ba su jiya ba shi ya zo ya da labari haka dai malamai suka rubuta na ga muku an yi rubuce rubuce akan haka Sheikh Nasiruddin Albani nan ƙasa yayi magana doguwa kun gani bayan alamu na shidda yayi ta magana yana tabbatar da cewa lalle lalle motsa hannun ya inganta ba shi ya fara motsa shi ba motsa hannun shine mazhabar Imam Malik rahmatullahi alaihi shi ma Imam Malik yana ganin cewa lalle za a motsa farcen haka nan imamu Ahmad bin Hanbal shi ma an tambaye za a motsa ce eh za a motsa za a motsa farcen wasu sun rubuta wani bawan Allah ya rubuta wani tahidi aka ce ma al-bushara bi shududi ishara yace muku ina yi muku bishara da cewa hadisin da ya yace ayi motsi da hannu in nan bai inganta ba ba shabi ne wasu suka rubuta mai raddi na ga muku karanta muku littafin kwanaki ko wannan duk ɗaliban shirka su din albani ne guda ya rubuta ta ya rubuta mai raful malam an man harraka isba'ahu min at-tahiyyati ila salam yace ɗauki laifi babu laifi ga duk wanda ya motsa wanda ya motsa farce ne da farkon ta har ya ga masalla babu laifi akwai hadisi na za'ida bin kudama wani kuma ya rubuta littafi an raddu ala risalati bushara ya yi raddi akan waccan risalar da aka yi aka nuna cewa hadisin bai inganta ba wata abin da ke so ku fahimta dai sabani ne tsakanin malamai kuma kun ji mihrar ɗin shi ƙari ne za ida bin kudama shi ya ce lalle an ba shi labari cewa cikin hadisin malik bin huwairis annabi yana motsa farce na haka wasu malamai suka tafi akan cewa ana motsa farce wasu kuma suka tafi akan cewa su ne mafi yawa cewa lalle sai an a miƙe ta haka domin mai domin an rawaito hadisan guda hudu cikin su uku gaba ɗaya cewa suka miƙe ta ake yi sannan kuma cikin wannan ɗayan ma ɗaliban mai ɗaliban shi sahabi an yi sabani uku gaba ɗaya sun tafi cewa ba a motsa ba ba miƙewa ake yi guda ya tafi cewa ana miƙewa zaka yin wannan sabanin ba zai kawo yima ba wanda ya ga hadisan sun ya inganta inda shike zai suka ne ana karba ya da wanda suka gabace shi wannan shine ra'ayin mallamai da yawa shine ra'ayin Sheikh Nasruddin Albani da shi bin Baz ke bada fatawa cewa ana motsawa da shi Sheikh Abdul Muslim Abbas ke bada fatawa cewa ana motsawa da shi Ibn Qayyim yake bada fatawa cewa ana motsawa da shi Imam Ahmad ke bada fatawa cewa ana motsawa da shi kuma imamu malik ke ba da fatawa na motsawa kaga wanda ya motsa yana da manyan mallamai da suka gabace shi babu laifi wanda ya tafi ba motsawa akwai su da yawa wanda suka tafi ba motsawa cikin su akwai imamu abu hanifa akwai imamu shafi'i akwai wasu da yawa cikin malamai da suka tafi cewa wannan hadisin da'ifi ne ba a motsawa don haka wanda ka ga fi maka karfi ka doka amma kai kawo fitina da tashin hankali Allah ya sa mu gane ah sai me Waya Kulu, annabi sallallahu ya kasance yana cewa lahiya ashaddu ala shaytani wannan cikin hadisi abdullahi bin umar wanda yace nunawa ake yace nuni nan da kuke wannan sababa din wannan farkin shi yafi fi tsanani ga shaitan min alhadidi daga daga karfe yani sababa yana nufin wannan da ake da ake nunawa watan shaytan in kana cikin sallah kan nuna shi ko kan motsa shi tsoron da yake ji ya fi gane ka ku karfe zaka buga mai yana jin babu daɗi domin me zamu ji me ake ake nuna shi Kaɗai ta Allah ake zamu ji annabi san zai gaya muna a gaba وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sashin su yana dauka ga sashi ya'anil isharata bil usbi fi du'a yana nufin da nuni da da ake yi ga farce watan idan aka zamna da wasu miƙe su ma sai su mike nasu farce ina fata mun fahimta ko da an zamna zaman tafiya sai wasu miƙe farce sai wasu ma su dinga mimikewa sai kaga duk kowa ya miƙe farce ne a lokacin zaman tafiya wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalika fi at-tashahhudain jami'an annabi ya kasance hakan yake yi a zaman tafiya dukkanin su guda biyu wa ra'a rajulun yad'u bi isbi'ihi annabi san sai ga wani mutum yana addu'a da fautare guda biyu shi wajen nuna sai nuna guda biyu din fa qala ta annabi san zace mai ahid ahid kadaita kadaita Allah ne ake kadaitawa ai to wa ashara bi sababa sai nuni da wannan shi ya zo ta yi nuna guda biyu in duka sai annabi sai ce mai a'a kadaita kadaita don shi shedan yake jin zafi idan yaga kai haka nan domin me domin kadaita Allah ne kake yi sai ji duk ya ji zafi ya yi sun ka dauko karhe ka buga mai da yaga kai haka nan domin yaga kana kadaita Allah kenan haka bai kawo muku wannan zaman domin ya kara fitowa kwata kwata yadda ake azawa idan mutum ya zauna mutum da yake zauna ya baya yake kasancewa dama mun bari yake da baya yake maka kasance a iska rashe ya zauna haka hannun hagu kai kasance yana bisa gwiwa da kwaciya ta salama ya riga ya haɗa shi haka ya shimfiɗa shi hannun dama kuma sai ya jinke guda uku in ya jinke waɗannan ya jinke hukunta ne sai ya nuni da manuni ya nuna manuni babban farcen sai ya aza shi sai ya aza sama sai kasance yana yi idan wanda ya ce tafi akan ana motsawa ne sai ya motsa idan wanda yake ba motsawa ne sai ya ce ya bari idan haka ya ce duk wanda kai babu iskali wanda ya motsa da wanda bai motsa ba insha Allah duk babu iskali na ɗaya kenan kaga sai ya haka kenan wancan wancan zaman da annabi sai ya hana yace na magdubi alaihi je ya hagu ne wanda ake ya hagu sai ga wannan zaman cikin sallah ya zauna sai ya yi haka ya yi ya sai haka sai annabi sai ce wannan zaman wanda ake wa azaba ne wannan zaman bai da kyawu ko cikin sallah ko wajen sallah ba ya kyawu ga jingina yin karabu amma kun ko da shi muna ba su uzuri mu mun sani ba mu haka ba mu da tsawon ana haka cikin sallah yanzu don me don mun gani ana sallah su kuma sahabbai su ne na farko ga sallah zaka ka zo ya ce annabi ya zauna sai aka kone ne zama ana yi an ka ce zama ne haka ya ga annabi ya nuna farke ne sai aka ko farke duk ana nuna shi ma sai ya nuna shi sai ne ga a guda ake nunawa sai ya nuna guda sai mu fahimta mu ma mu dinga nuna guda duk lokacin da muke nuna yaro ta mai lada kuma shi ma wancan da ya zama haka annabi ce kada a zauna haka duk lokacin da zaka zauna haka ko cikin sallah ko wajen sallah ka tuno ka bari za a rubuta mai lada domin wancan sahabin shi ya fara yi annabi ya yi mai gyara ba yayi bane domin ya saba ma annabi yayi ne domin lokacin bai sani ba saboda shi sai aka ce annabi ya ga yayi sai annabi ya ce a bari zaka duk wanda ya bari shi ma zai samu lada sai Allah ya ji sahabbai dukkanin su ai shin da kusa Bravo, bravo. وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحية لله وكان إذا نسيها في, الركعتين الأوليين يسجد للسهر وكان يأمر بها فيقول إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التقية إلى وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل به وفي لفظ قولوا في كل جلسة التقية وأمر به المسيء صلاته أيضا كما تقدم آنفا وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم سورة من القرآن كما يعلمهم السورة من القرآن والسنة إخفاؤه وجوب التشهد الأول wajabcin yin tahiya ta farko in mutum ya zamna bayan wannan zaman da annabi sun sai kai dole kuma sa karanta tahiya wa mashru'iyatu du'a fi da kuma cewa shari'an shar'anta annabi sun sai shar'anta kana iya yin addu'a cikin wannan zaman ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكسن شبايا قوة أم يركع جونا كانت التحيات لله وكان أول ما يتكلم وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله annabi sun ya kasance da ya fara zama zaman tafiya zai fara da attahiyatu lillahi da ya zamna abin da zai fara na magana shine attahiyatu lillahi da aka ba ka zamna sai ka wace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim attahiyatu lillahi kaga in to yanzu uzu billahi a ba a ana uzu billahi tana da kyau amma ina yi ta wajen karatun qur'ani shari'a shine ka tsaya duk inda abin da aka ce ka yi waje wani waje ka tsaya ka yi shi wannan wajen Ka ka dauko abin nan ka aza nan in ka zo ya kama <clears throat> a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko kuma astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah in ka mai magana sai ce maka yanzu istighfari an bai da kyau ko a billahi abba bata da kyau a'udhu billahi tana da kyau istighfari tana da kyau amma nan inda kai yi su ba su da kyau nan tabbas ba su da kyau nan domin ina suna da kyau nan da annabi ya yi su ko sahabbai sun yi ko malamai sun ce ayi duk babu wanda ya ce ayi kai kawai kake abin abinka don haka idan haka yana da kyau da sai ka ce kila kenan a ce to shikenan tunda suna da kyau da su da qur'ani wa fi kyau sai ce katun Qur'ani yake wato sai kai ayi tahiyya akan tabakar da Ali Imran da ba ka don mi ba kan tabakar da Ali Imran saboda ba su inganta annabi na karanta sunan ba don haka ita ma istighfari shi ma ka karanta shi nan don haka in ka zo zaman tahiya ba za ka fara da uzu billahi ba ba za ka fara da bismillah ba ba za ka fara da istighfari ko karatun qur'ani ba ka zauna kawai at-tahiyatu lillahi wa kana idza nasiha ka raka'atayn al-ulayayn annabi sai ya kasance da yammanci tahiya a zama rakawa na biyu yammanci ya tashi ya sujudu lisawi sai ya zama na ya zama rafkanwa wani zama mutum kai idan yammanci rakawai biyu ya tashi ya yi raka'a biyu maimakon ya zamna sai ya tashi sai da ya gama kila sallar azhar ce ko sallar magariba idan ya zamna wani irin zama zai yi idan wani irin sujuda zai yi na saboda me zai yin kabliya a saboda hadisi za ku bani saboda hadisin wa na'am saboda hadisin wa hadisin zune zaini ne da zune zaini ƙari yayi ko rage yayi masha Allah saboda hadisin Abdullahi bin Buhaila idan mutum ya tashi a ta biyu ya yi tsaye yana Buhari da Musulmi idan mutum ya tashi a ta biyu yi tsaye ya ci gaba da karatu idan ya zamna zai zai ya sallame zai yi wacce sujuda zai yi wacce sujuda zai yi eh tun da sahabu amma mi sunanta zai sa ai kala biyu ce akwai kabliya akwai badiya wacce zai yi yadda kuka faɗi da su daidai ne wace yi zai yi kabliya ko ba'adiyya. dan sun ce kabba'diya kabba'diya wata sai ya haɗe ya yi duka ce waye ya yi ko ka'ida yanzu wancan ya bamu wancan ya ce saboda ya rage wanda ya rage mi yake yi abuliya ake yi ko wannan shine ka'ida to amma na sai kawo hadisi daga hadisi aka samu ka'ida to ka sai ya kawo hadisi kwata kwata a irin wannan tana cikin wanda annabi yayi don haka ita babu za zaka yi da qabliya da annabi yayi haka qabliya yayi tayyib wa kana ya amubu biha fa kulu annabi sai ya kasance yana umuni da wannan zaman yana cewa idan yana mande karanta tahiyya a wannan zaman yana cewa idza ka fi kulli rak'atayn fa qulu at-tahiyyat ila idan kun ka zamna a kowane zama raka'a biyu wani zama kuka zamna bayan raka'a biyu ku karanta at-tahiyatu ila akhiri har zuwa karshen ta ta wuce muna sigogi daban-daban ko tsaye kuma za ta za ta biyo sati mai zuwa ga misali wanda ke biyar series na karatu amma dai mu mun yi ta dan wannan dai za mu maimaita sati mai zuwa ba ita za mu yi ba sai me wal yatakhayyar ahadukum min ad-du'a ajabahu ilayhi ɗayan ku ya zaɓi cikin addu'a wadda ta fi burge shi bayan ya karanta attahiyatu zuwa ƙarshe sai ya zaɓi addu'ar da ta fi burge shi liyadullah azza wa jalla bihi domin ya roki Allah da ita duk addu'ar da yake so bayan gama tahiyya ko zama na farko ne ana addu'a don me domin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi ana ana addu'a a zama na a zama na farko saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ya fi cincinta a bi wa amara bihi al-mushi'a salatahu haka ne wa fi lafzin ga wani lafazi annabi ya ce qulu fi kulli jalsatin at-tahiyyat a kowanne zama ku karanta at-tahiyyat wa amara bihi al-musi'a salatahu kuma annabi ya umarci al-musi'a salatahu da haka aidan kama taqaddama alifan kama yadda gabace mu dazu wa kana sallallahu alaihi wa sallam yuallimuhu at-tashahhuda annabi sai ya kasance yana koya musu tahiyya kama yuallimuhum surata min al-qur'an kama da yake koya musu sura a cikin qur'ani saboda haka ya nuna muhimmancin tahiyya annabi yana koya musu kamar da ake koya sura a cikin qur'ani zaka duk wanda bai iya ba sai ya je inda wanda ya iya sai ya koya mishi ga suna shigogi daban-daban wa'anda annabi sassan yake yi zaka tabbata ka iya domin annabi yana koya masa habbai ka ji kunya da girman kai da na koyo annabi yana koya masa habbai koya musu yake sannan suka iya zaka kai ma in ba koya ma ba zaka iya ba in ka dinga yi baka iya ba zaka samu matsala a sallarka wa sunnatu ikhfa'uha ko ikhfa'uhu abinda as sunna ga tahiyya shine a boye ba a yin tahiyya bayyane da ka zana ka ce tahiyatu lillahi ana jin ka abinda as sunna shine a yi shi a boye a asarta saka na zamu dakata mun kawo karshen karatun da ya an karata sati mai zuwa insha Allah zamu ci gaba daga inda muka tsaya a can insha Allah alhamdulillah rabbil alamin da fata Allah ya saka mana da alheri in kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke saurari mai tambaya farko ce assalamu alaikum Allah ya ji kan malal shin um yake cewa tambaya ta ita ce idan ladan na ikama ana iya yin addu'a lokacin da ladan yake ikama a lokacin da ladaina ke kama ba za a yi addu'a ba za a ce abin da yake cewa annabi san sai ya ce rasa mai tumul fa qulu mithla ma yaqulu idan kuka ji mai kiran sallah ku faɗi irin abin da yake cewa sadaka cewa ayi addu'a bai inganta wannan wuyin ba lokacin da yake kama yadda yake faɗi haka aka faɗi haka lokacin kiran sallah domin ya kama ma ana ce mata kiran sallah ma baina adanaini sala wallahu ta'ala alam yake cewa tambaya ta ta ji Allah ji malam sallah da ake yi ba'da al-maghrib ma'ana na fila asirce ake yi ko a bayyane cewa Allah ya nema addu'a ga malam da kuma ɗalibai sallar nafila wadda ake yi bayan rana ta faɗi ana yin ta ne bayyane amma ya tsaita ta yafi ana dama a yi ta bayyane saɓanin sallar nafila wadda ake yi da rana kamar ta bayan alzahar ko wadda da ake kafin la'asar dukkanin sai za a yi su kaulan da za a yi su a asarci ne amma duk wanda ake bayan rana ta faɗi sallar kiyamul laili ba al-maghribi kana da zabi ko kai bayyane ko kai asirci amma in kai asirci yafi bayyane kuma ne ki shine ka'idan na sallolin lafiloli gaba daya karatu asirce yafi karatu bayyane amma dukkanin su ya inganta wallahu ta'ala alam na'am wannan tambaya ta cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara malai rashi amin malam ina da tambaya kamar haka malam shin ko yana halatta ga wanda yake biyar liman ya yi sallama daban da ta liman ya ce misali kamar liman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah shi kuma sai ya ce assalamu alaikum halatta eh yana halatta ba ya cika abin da ke wajibi a yi maliman biyayya ga shi ga sigar sallama in ya ce assalamu alaikum kana ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah amma yi mai biyayya ya fi amma ba wajibi bane cewa in kai kai ka saba a wannan sigogi ya zo da yawa kamar idan ya dauki karatun wata sura zaka dauki karatun wata sura duk abinda ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam kala daban-daban yake yi to yin liman yayi wani kai yi wani kana da damar kai wani kamar ya yi sul istiraha kana ga damar ka ke kamar ya ki kana da damar kai kamar ya yi sallah takalmi kana iya yi babu takalmi kamar ya yi sallah babu takalmi kana iya yi da takalmi amma dukkanin su yi mai biyayya ya fi amma in don yi kana iya yi ya halatta wallahu ta'ala ala sai wannan tambaya ke cewa assalamu alaikum don Allah malam a yi hankuri an sami tambayoyi na Allah ya saka alheri tambaya ta ko ce me hukuncin firi hudu ba a ranar juma'a ok guda ne guda tambaya ku gare shi ko akan ta gaba ok cikin ta gaba ɗaya tambaya ta biyo ce kuma me hukuncin daga hannu lokacin da liman ke addu'a akan mumbari ranar juma'a tambaya ta kuka ce miye ya ce miye ya tabbata ga sunna idan mutum ya zo masallaci ranar juma'a shin karatun qur'ani da yi ko zikiri ko kuma yin nafila na farko furi hudu ba ta da kyawu ta sa abu shirwa annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a firi hudu ba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin shi ba a tuyi hudu ba kuma ba wai ba a yi ba dai ya hana ya ci ka a yi ba ta da kyawu a bari hadisi ya inganta cikin sunan abi dawuda Annabi nabi sallallahu alaihi wasallam an tahalluq yawmal jumu'a annabi ya hana tare mutane ana koya musu addini ana koya musu karatu ranar jumu'a kafin liman ya fito saboda haka ba fi hudu ba ko karatu yanzu da muke na sifatu salati wasu malamai suna ganin a ce a kai shi wani masallacin jumu'a ko nan masallacin juma'a mu ce za mu samu littafi za mu yi ran juma'a karfe goma na safe malamai suna ganin wannan ba daidai bane ba ya da kyawu ya saba mu koyewa annabi sallallahu alaihi wasallam don annabi ya hana halka halka shine duk wani abu za a yi na karatu kafin liman ya fito mi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi wannan lokacin annabi ya ce ya so ayi ta sallah kai ta nafila kai ta nafila kai ta nafila halliman halliman ya fito la shakka albani yake cikin abin da ke nuna cewa baya da kyawu wata annabi sansan ya taba lekowa ya iske mutane wannan na sallah wannan na karatu wannan na karatun qur'ani lokacin da ba lokacin juma'a ba wannan ya daga sauti ne wannan ya daga sauti ne sai annabi sansan ya juyo da daki ne yace alama yajharu ba'dukum ala ba'din bil qur'an don mi tsashin ka daga ma sashe moya suna karatun qur'ani daidai lokacin da ake so a zamna a yi ai karatun kur'ani ne daidai kila bayan la'asar ne kila bayan magariba ne kila wani lokaci ne amma waɗannan na karatu sun daga moya waɗannan na karatu sun daga moya annabi ya ce don mi sashin ku za su daga mu tashi ga kowane ku yana hada yana ganawa da Allah sai na su ne wani to mai fi hudu ba zai zo ya karbi laspika wannan na sallah shi sallah annabi ya ce ai lokacin ba wanda ya ce ai wa'azi amma sai ya dame da laspika yana yana daga moya don me zaka daga mai moya shi yana sunna kai kuma kana yin abinda kirkiro shi aka yi daga baya kuma kana lalata ma wanda ke sunna annabi san san cewa yanzu abinda sunna kowa ya sallar nafila haka mutane na sallar nafila suna biki suna waye sai kai ka ɗauki laspika ya kasance kana son kana damun su wannan kayi tashwishi ka lalata ma masu ibada ibada su kai kuma abin da ke ba ibada kake ba domin wani abu ne da aka kirkira wani abu ne da aka daga baya amma irin wani abubuwan bai kamata ake sun hada fada ba ko sun hada rigima ko sun hada waye a alhamdulillah a da ana yi a masallatai da yawa da suka ji cewa ga abin da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam suka daina cikin su akwai masallacin Sheikh Isa Ali da hafizahullahu ta'ala shi da kai ne ya gaya mini yace min da suna ina kai hudu ba a masallaci yace wasu suka zo ko daga Nijar ne ko daga ina suka gaya mai cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya hana suka kawo mai dalilai yace tusa da gansu yace ka a sake mai firi hudu ba a masallacin shi haka na a masallacin Abu Hurairah da ana yi da wayannan suka zo bayan Isa alim fantami ya zo aka zara shi aka dalilai da hujjoji sai aka daina dama abin da ake so shine a daidai da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam haka a masallacin a masallacin professor A Gondo koyi ma ba a yi domin limaman suna da fahimta cewa wannan abin bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai kamata a lalata mutane ta a yi musu tashwishi ba a dame su liman wani na karatun Qur'ani ne wani na sallah wani ya dauki yana ta magana yana ta surutu wannan bai dace ba sai aka samu masu yi kamata a zamna da su a ce miye dalilin ka akwai daga sunna annabi ya taba yi ko ɗaya daga cikin sahabbai sun taba yi ya inganta idan ya ba da dalili na ya inganta sai a tattauna ya danganta daga kwamitin masallacin idan kwamitin masallacin masu irin wannan ra'ayi ne sai ba matsala bai saka sallah a wannan masallacin ko kaza idan kuma kwamitin masallacin su ma sun fahimta sai suna da irin wannan fahimta shi ke sai su ya kamata a dakata kowa ya dinga karatun Qur'ani kowa ya dinga nafila kowa ya dinga abubuwa da suka inganta annabi sallallahu alaihi ya ce eh, an taho ayi amma da irin wannan bai kamata ya hada fada ba amma dai bai inganta ba saka masu yi su jiba dalilai su gani suna da dalilan da yasa suke yi ko kuma kawai son ayi wa'azi ne kawai a gaya mutane ayi wa'azi sannan irin haka na abin da ba ke nuna baya da kyawu idan mutum yana son ya yi wa'azi a matsayin free ba ya bayyana an gama sallah sallah sai ya tashi ya yi wa'azi idan jama'a sun zo ne don su saurare za su zamna amma ɗazu zuba shi suka zo saurare ba kaga ya lalata musu tsari kowa ya zo ne don yana nafila ya sauko masallaci da mai nafila ya saurari liman sai ka yi amfani da wannan dama ba kai aka tawo saurare ba sai ka sa dole sai an saurare ka amma sai ka ce jama'a an ga masallaci don Allah ya an jima zan yi wa'azi bayan la'asar duk wanda ya sai ya zo ya abin nan kada yanzu kan kai aka tawo saurare amma yanzu ka shigo cikin rigan mutane sun zo ibada bauta ma Allah ka zo kuma ka lalata musu ka lalata musu ibada mutum na karatu ka yi kila kana magana ma da za a yi kabbara shi kuma yana yana karatun Qur'ani ko yana nafila ce yana ibada kai kuma kana surutu kana lalata mai kana lalata mai ibada don haka sai a zamna da wayannan duk da zake kana da yanci in ka san wanda ke yin wannan sai ka zauna da shi ka ce wai kai mi addalilin ka wannan ya saba tahin Allah wannan ya saba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi ya ce kuma ga hadisi ya inganta annabi ya hana wannan don me kake yi annabi ya hana in ya kawo maka wani hadisi daga yin wayin babu hadisi to sai kai mai wa'azi ya ji tsoron Allah ya bari wannan masallacin suna cikin masallacin da ke biyayya ga sunna gurgudu alhamdulillah kwamiti wannan masallacin sanna ya canza mimbari ne akan akan haka ya kuma canza sahu duk akan biyayya ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam muna kira in wannan masallaci yana cikin wanda ake yi har yanzu to ya zamna ya diba ya gani me dalili ne me hujja tai in yana iya canzawa ina bashi shawara in ya ga babu dalili ya canza masallacin in kuma bai iya canza kila wani umurni daga sama to ya tsaya ya bi wannan umurni a ci gaba da tafiya ya fi a tsaya a raba masallaci ko a raba jama'a musulmi wallahu ta'ala alam me tambaya ta biyu tambaya ta biyu daga hannu lokacin da liman ka tambaya ta biyu daga hannu lokacin da liman ka addu'a wannan shi ma kuskure ne bai kamata ba lokacin da liman ke bisa minbari idan liman ya hawo minbari ba a daga hannu yana addu'a sai waje aya sai liman yayi addu'ar roƙon ruwa lokacin da liman ya roƙi addu'a ya ce yayi roƙon addu'ar ruwa ana kaga domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba daga hannun shi ba bisa min bai ko bai suka daga sai lokaci daya lokacin da yake addu'ar roƙon ruwa cewa Allah yana addu'a Allahumma sina Allahumma sina sai ya daga hannuwan shi sabai suka daga hannuwan su saboda in ma addu'a ke so kai ba mu matsala kai addu'a in ma liman ke addu'a yana ba wasu addu'a kuskure ne ya daga hannu sai dai ya yi nuni dama daga hannu cikin cikin wajen addu'a ya kasu kashi uku akwai wannan shi ba daga hannu ne annabi yana yi ne cikin hudu ba haka yake ya shaidu Allah ila illallah ko kuma yana addu'a ya daga sannan wata yakan daga haka inda ba bisa min bari ba ko bisa min bari idan yayi addu'a ga ruwa wata yana dagawa sama sosai idan ya fita waje wajen wajen roƙon ruwa ga wani shi suna ta liman kuskure ne ya daga hannu yana wa musulmi addu'a Allah ka taimake mu da ke Borno da Yobe ya daga hannu haka ba a yi sai dai ya daga farce ne Allah kai muna kaza Allah ka zama da kasan mu lafiya Allah ka bamu kaza ya daga haka kuskure ne annabi bai yi amma yace Allah ya bamu ruwa sai ya daga haka domin shi ya inganta dai annabi ya daga bisa min minbari ba wai duk lokacin da kai addu'a ke daga hannu ba annabi ya ce ku yawaita addu'a cikin sujuda amma ba zai ka dago hannunka kai ka dago ba ba ka fahimci cewa wai wai addu'a tana tare da daga hannu ba addu'a akwai lokacin da annabi ya daga hannu yayi ta daidai ne ya daga ai lokacin da yayi ta bai tare da daga hannu ba duk abin da aje dai kai ta ba tare da ka daga hannu ba kamar cikin sujuda kamar an gama khamsu salawati kamar bisa minbari kamar in liman ya zamna tsakanin minbari guda biyu bai ma inganta ana wani addu'a ba amma bai inganta an yi hani yayi addu'a ba amma dai daga hannu shi wannan bai tabbata annabi yayi ba haka bari daga hannu a wannan lokacin ya fi wallahu ta'ala alam mm. akwai mm. ta gaba ta cewa ne ni ya tabbata ga sunna idan mutum ya zo masallaci eh, mai tabbata ga sunna shine tsaye ta nafila a nan babu wata nafila da ake kafin juma'a juma'a ba ta da wata nafila sai wasu mutane sun aza ya zo masallacin juma'a akwai wata raka'a biyu da ake wannan kuskure ne kanin cewa raka a biyu da ake ya mai shi ta bid'a abinda ake shine tahiyatul masjid wanda ya zo masallacin juma'a ya samu cikin masallaci dole sai ya raka biyu ya zamna ko liman na hudu ba ko liman bai hudu ba idan waje yake fa idan waje ya samu ya samu sallah bai samu masallaci ba malamai sun ce idan wanda ake koyi da shi ne mallami ne ko ɗalibi kada yayi waɗannan rakawoyin ya zama ne yafi domin me domin dama babu dalilin da zai sa yayi su dama ana su ne ya shigo masallaci shi kun bai shigo ba domin wasu sun ɗauki malamai suka ce wasu sun ɗauki cewa kafin wanda ya zo masallacin juma'a dole sai raka'a biyu to domin ya lalata wannan tunanin ya nuna musu cewa ba daidai ba ne babu wasu raka'a biyu da ake kafin sallar juma'a in ya samu waje ko da ya zo masallaci ya cika to yayi zama ne in kuma ko da ya zo masallaci ya cika liman na hudu ba dole ya yi zama lai in ya tashi wannan daga koyan biyu ya saba ya yi abin da ba daidai ba domin bai yiwa liman na, na, magana ya an ce kada ka yi wasa kada ka yi kaza ka tashi kana nafila ta ta ba, ba gaira ba sabat domin wanda ya tsaya waje ya zo masallacin juma'a kila ya shiga cikin waccan ruhat ko nan waje wajen garma ya na nafiloli ne na ba gaira ba sabat eh yana da kyau kai nafila ta ba gaira ba sabat amma liman na ya fara huduba ba ya halatta kai waɗannan nafiloli amma in ka shigo cikin masallaci ko liman ya yi su ko liman na huduwa ko liman bai huduwa dole sai ka tashi kayi su domin wanda ya shigo cikin masallaci annabi sun ya ce mai har ya zauna ya ce kayar ka abi ya ce tashi kayar ka abi domin ya ce kala a ahadukumul masjida fala a taini. hatta yusalli rak'atayn hatta a taini. idan ku shiga masallaci kada ya zamna yi raka a biyu ya kamata ku wayar da mutane da kai da yawan su ba su fahimci wa'annan hukunci hukuncin guda biyu ba na baya da ana liman na gama za a ɗauka. za ka ga sun ɗauka suna addu'a haka nan mutane na zuwa waje za a gansu liman na hudu ba ka ga sun kabbata suna a biyu wannan lagawu ce tana iya sa juma'a kai zan ba karbe ta ba domin annabi ya hana yi lagawu eh, lokacin da liman ke hudu ba domin dama ai ba wata nafila da ake yi juma'a kafin abin da in ba kai tunafiloli ba ba wata ka biyu da aka ce in ka zo masallacin juma'a dole dole sai ka yi su lokacin su aka ka tsaya ka saurari liman wallahu ta'ala alam yana tambaya ke shi assalamu alaikum shin malam ko bayan basmala ta raka a farko wanda ake yi bayan da wani istifsah ko yace ko ya halitta ko kuma ko wacce ta um, raka'a hmm. ta yi masa ta basmala hmm. wannan sabani ne tsakanin malamai masu ganin cewa bismillahir rahmanir rahim aya ce cikin fatiha kamar mazhabar shafi'iyya suna ganin cewa kowace raka'a sai kayi mata don haka nan faga annabi yana fara da alhamdulillah ya rubuta hadisi ai alhamdulillah ai yana nuna suratul fatiha kamar da za a ce suratu kaza suratu kaza sai aka ban nuna cewa ba da bismillah ba inda masu ganin cewa bismillah aya ce cikin suratul fatiha kauli mafi inganci shine ba aya bace a cikin suratul fatiha don haka ba dole bane sai an karanta ta a farkon raka'a ta farko ana karanta annabi ya karanta ta a'udhu billahi alhamdulillahi raka ta biyu mutum ta so yana ya farawa da alhamdulillahi rabbil alamin kuma da hadisi ya inganta wallahu ta'ala alam amma yake Allah ƙara malam lafiya don Allah malam ka an sami waɗannan tambayoyi ko akwai laifi ga wanda idan ya sayi kasid na wa'azi har ya kai kasid ɗin ya lalace ya yi jifa da kasid eh in ya lalace kana ya jifa da shi babu matsala duk na abubuwan in kasan ne na wa'azi ko kasan ne na karatun Qur'ani in dai ba rubuta shi aka yi waje ba ko handset ko kuma wa'azi cikin cikin cikin handset cikin mamayi ko waye duk wayannan ba su da hukunci irin hissi wanda ake tabawa wannan kawai asali kamar babu su ne kawai wani wani magana iso ne ki kawo su lokacin da aka sa wannan abin shi in magana iso ya lalace ko kasa ga memory ko kasa waye ba zai kawo ma ba saboda wannan ba su dokar daraja irin wa'anda littafi ke doka littafi ne ku biya da lalace ba ya halatta kai jiwa da shi ko ka sai sai dai ka kone shi ko ka tubude shi ko ka aje shi waje waje mai muhimmanci amma ba ya halatta kai jifa da shi amma kaset ba ya da hukuncin wa'annan abubuwan wallahu ta'ala alam don shi ba ya halatta ka shiga da Qur'ani a cikin toilet a yana hansa ka shiga da hansa ɗinka ya akwai ƙwararri cikin mamawai ciki domin ba hukuncin su ɗaya ba wallahu ta'ala alam na'am saboda lokaci tambaya ta fitar karshe ke cewa ni ne nake azumin attanin da alhamis sai idan um, sai inda nake aiki aka mai da ni aikin wa'annan ranakun ko ya halatta in ci gaba da wannan azumi yace saboda tafiyar tana da tsawo eh halatta ya halatta ya halatta ga mai tafiya ya azumi an yi tafiya da annabi sun alaihi ya yayi azumi na tafiya ya ajiye na tafiya aka tafi da sahabbai sashin su suna azumi sashin su suna shan ruwa bai fifita masu azumi akan masu ah, masu shan ruwa ba naka inda azumin ba wahala kai zai yi ba kai ba wahala ka nawa yakin ka babu matsala kana iya yin azumin ka kana tafiyar ka na nafila babu lahi akan haka ko na farilla ne kana iya yi ko na nafila ne kana iya yi amma na farilla an yi ma rukusa ma kana yi ajiwa in ka ga dama ka zabi ne akan ka duye da kai babu laifi insha Allah wallahu ta'ala alam na'am sai tambaya ta karshe ce Allah kara malan takawa da imani Allah ya gafarta malan tambaya ta ita ce malan shin ko wannan hadisi ya inganta wanda ake cewa duk abin da shugaba ke yi to mutanen gari za su ci gaba da yin ta to Allah a haɗa mana inganci wannan hadisi wannan kiso ne ba hadisi bane amma kuma suna da tasiri shugaba mafi yawa abin da yake yi mutanen gari na yawan yin shi ibnu kasir ya kawo wata kisa a cikin bidaya wan nihaya cewa lokacin sarakuna ya jiyo lokacin sarki kaza ya kasance wani sarki ne mai yawan aure sai mutane suka wayi gari sai mu je ce yanzu matakka nawa matakka nawa ya kasance mutanen gari haka suka ta tambaya matakka nawa matakka nawa aka yi wani sarki mai son nau'in tufafi kala kaza sai su dinga tambaya tuwahi kala nawa kaza kala nawa kaza kai ana na ana ita kawo lokacin Umar bin Abdul Aziz Khalifa Rashid sai mutane suka dinga in ya ta wayi gari ka nawa kai je hizo nawa ka karanta domin shi sarki ne mai son bauta ma Allah mai son a ah, mai son bauta ma Allah mai son waye wata Allah ya sa shugabanni suna da tasiri ga mutane da shugabanni da mallamai suna da tasiri ga mutane kuma mafi yawa duk abin da suke aikatawa mutane za su dinga aikatawa akwai waɗanda kawai Allah ya samu suna son shugabannin su kuma ba laifi bane in dai ba shugabannin wasu lalatattu bane ko miyagu na ɗaya kenan na biyu kuma akwai waɗanda saboda kwarjinin shugaba akwai waɗanda saboda wani abu da suke samu ta hannun shi akwai waɗanda saboda kaza saboda kaza shugaba duk lokacin da ya gyaru al'umma tana gyaruwa lokacin da ya lalace al'umma da yawa suna lalacewa don shi imamu ahmad bin hanbal bayan ya sha wahala ya sha wahala ya sha wahala ga shugabanni sun gana mai azaba sai yake wadin wata kalima yace law alimtu anna li da'watan mustadabatan la ja'altuha li sultan yace da na san an za a ce mai yanzu kai addu'a daya ita ce za a karba maka ba kuma karba maka yace da ce Allah ya gyara shugaban mu yace in ya gyaru mutane da yawa da yawa za su gyaru kai da ni in na gyaru babu shakka in shugaba ya gyaru mutane da yawa za su gyaru don shi aka san muhimmanci shugabanci ba a wasa da wannan wata ran sakin shugaban kasar saudiya na yanzu malik Abdullahi ya taba tafiya lokacin tun lokacin malik fahad ya je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar juma'a limamin masallacin abraham al-hudufi sai ya mai da shi ɗaya yake wa huduba huduba shi ɗaya yake wa huduba ya kai mai girma shugaba kaza kaza kaza ya kai mai girma shugaba in baka sani ba sai ka aza kawai wannan fara yake yi hudubar da yake duk masallaci in kowa ya da ita in shi bai da ita ba aikin banza ne in shi ya da ita in duk ba su ba dole ne sai sun bi yana huduba ne game da hijabi hijabi iyaka ce kai ka yadda iyaka ka tilasta matarka ta sa hijabi ko matar makwabcinka baka iya tilasta ta sa hijabi in to yana cewa ina me haɗin kare mata ta na ruwanka da ita ba za ka iya cewa wai dole dole kai tunda ka fahimci hijabi dole ne da matar makwabcinka da matan kwastoman ka da matan mai gidanka kowa ta sa baka iyawa ko kanwarka baka iya tilasta mata sa ita ce ba ta wallahi sawa sai ku ta bala'i ko matarka tana iya in ta fita ta fita shikenan ba ka sani ba ko ta fita da shi ta ɗebe ba muna gani ba a cikin a ɗaya sha ɗaya a sa cikin jika a ɗaya gyale a sa ba an ara taka ba zaka kai banza ne ga wannan abin da sarki zo shi lokacin yana iya sa sawa ya yake duk wanda aka bata da hijabi ai mutum bulala haka ake saudiya da zama baki da hijabi tsoron kika ji ga ba da kaga anan ba a hada ka da shi ko alama zaka sai mai da hudu ba shi kawai yake wa darajar mace ya mai girma shugaba shine hijabinta darajar huzaifiyanci huzaifi ai kaga magana ta kare yayi ko Qur'ani ka dauko wannan kaddiba za ka ga sunan Huzaifi na farko wannan Qur'ani da ake karantawa su suka hada shi su suka an ga duk inda wannan Qur'ani ne kake karantawa sai Huzaifi ya samu ladarka limami eh, shugaban eh, eh, babban mallami aqida babban mallami hadisi wannan ba abin da yake bukata a duniya amma kamar Imam Ahmad din shi Imam Ahmad sarakuna kala biyu Allah ya hada shi da rayuwa tai wanda suka yi ta bashi kashi yan bidiya aka samu shugabanni yan bidiya suka yi ta bashi wahala sai da kasance bai iya dan ma zane ne an ce a bulala kaza ya mai rabi ya suma sai a bai saura sai ya farfado an same ruwa ya farfado a cigaba da mai waye bayan ya gama su ya samu wasu shugabanni kala na biyu ahlu sunna suka yi ta bashi kuɗi ya an sa komai bai an sa gare su ba amma duk da haka yake cewa inda akwai addu'a ɗaya da dai su zanwa domin fikihu yake fahimta na jama'a in sun ka shari'u jama'a sun shari'a kuskure ne a dinga wa shugaba addu'a Allah ya kaskasa shi ya lalata shi ya cine mai tukawa duk jama'a gari ne Allah ya kaskasa su ya lalata su ya cine musu domin da yawan jama'a gari za su biya kuma lalaci ya shigo ya auku babu babu abin da na ko shi mu yi ta addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ba mu shugabanni na gari sannan kamar yadda sha faɗi mu ma mu yi kokarin kama irin waɗannan hanyoyin na zama shugabanni kai ku yi tsammanin cewa tun yanzu akwai hanya da mutane suke zama shugabanni idan akwai wasu waɗanda ba su da kyawu ka bi hanyar da zaka zama kan shugaba na gari tunda dama ta ba kowa ba gado bane ce sai wanda ya fito gidan wani ko wanda ya fito gidan wani sannan mutane su yi kokarin laƙe ma waɗannan mutanen waɗanda suke da shugabanci domin su yi musu nasiha kaka da idan yana da abu guda goma da yake babu mai kyau ka gyara mai guda ka samu nasara ka'ida shine in ana abu ɗari da babu kyawu da ka kyale a bashi ɗari gara an koma tasa'in da tara dama ka ce a bar ɗarin baka isa ba abubakar sadiq lokaci ne ba a yadda ake lokacin annabi ba ko alama Umar lokacin ba a yi da ake lokacin Abubakar ba haka ne kasa kasa ake tafiya babu yadda za a yi kace wai sai a yi lokacin Annabi ɗari bisa ɗari abin da Abubakar ya kasa Umar ya kasa waye kai ba za ka iya ba wannan lokacin bai taɓa dama irin na Annabi ɗari bisa ɗari ba amma in ana lahi ɗari kai ƙoƙari a rage shi ya koma tamanin da biyar wani ya ƙara nashi in kai ƙoƙarin guda ɗaya ka iya ragewa wannan na can ya ƙoƙarin guda ɗaya ragewa sai a ta ragewa ta ragewa ya ƙaru a rage haka yake son a tafi kuma yanzu jihar mu tana cikin lokacin take ta bukatar irin wa'annan addu'o'in take bukatar irin wa'annan tunanin shekaran jiya na shiga jami'a Usman Dan Fodiyo na baku labari a katu sunan Abi da ran talata ni iske mace guda uku ta koma sun koma kafira sun koma babban abin bakin ciki ne mace guda uku sun koma kafira kuma cikin su akwai Bahausa mai sa hijab tana zuwa matsalar tana zuwa komai matsalar ta samu ta haɗu da cikin hostel suna zaune da duk waɗanda a cikin su kafirai ne don suka ja hankalinta a daidai wani lokacin ran talata bayan la'asar ina ina cikin jami'a MSS ɗin suna buga wayar wannan suna wadda ta suna abin ga wayar ta kashe ko da aka bincika daga baya ki ga abin tana toci ne wancan lokacin tana sabe ran talata da mai tana ka ko kalubale gare mu gaba ɗaya kamata mu cewa gare mu addu'a mu cewa jama'a da kuma mu tashi mu mai da hankali mu ga wani yan gyara da za mu yi za ku yi mamaki yanzu a ce misali a nan jami'a dan fodiyo iyaka karshen musulunci karshen addini jami'a shehu dan fodiyo kuma wallahi hukumomin jami'a eh, suna jami'a suna kyautawa a sanin jama'a kwarai daga suna kyautawa ta abinda ba zai ma yiwu a fadi ba amma dai lalacewar jama'a ne gaba daya saboda me zaka ga lalacewar jama'a ne gaba daya kai mutun da kawa da'awa kamar da'awar ta MSS ce kawai ina Allah ya ce masa su su da'awa ina Allah ya ce masu kai su cewa inda ba musulmi ba zuwa ga ina Allah ya ce haka nan ta kowa da kowa ce zaka ya kamata ka haɗa kai da kowa da kowa shi gaba da da'awa yanzu zaka yi mamaki me yasa ba za ta ta ba me yasa ba za ta ta ba ga MSS a nan jami'a ko kago ɗaya ba su da mashin kago wannan amma kiristoci a jami'a ɗan fodiyo ƙungiyar su tana da mbos guda biyu sabbi a nan jami'a ɗan fodiyo ba MCAD masu Coppers Association na Musulmi a National Headquarters ɗinsu Abuja su har yanzu bai san har ba amma har baya bayan gana san ko kago ba su da kiristoci na Sokoto ɗaya masu sabis masu NYSC abin da gare su bus bus da sani guda hudu ko uku manya manya gare su kuma kake tsammanin wani ka ba su wai wani gwamnati ta ba su can baya gwamnatin jihar Sokoto ta ba MCAN mota daya ta ba MS mota daya wancan za a ce ta yi kokari don Allah ta yankunan kaza can tsakanin su da su amma wannan ba wani abin kokari bane ba wani abin alfahari bane mu tsakanin mu bai ma kamata gwamnati ta bai ba su gwamnati ka ba su su ka dawa wasu wasu wasu wasu wasu zaka in gwamnati ta ba su za ta kai gwamnati ta yi addini amma mutanen misa ba ba tashi ai mutane a hada a sai ya kasance su da su ka hadawa wasu wasu yanzu mutum nawa aka ɗalibi a nan jami'a ɗan fodiyo sun kai ko rabin rabin musulmi ko ɗaya bisa goma musulmi ba su kai ba amma suna ji cikin addinin su ya kamata su dinga haɗawa su dinga har sai bus guda biyu manya yanzu kuma musulmi kuma ba su iya haɗa wani za su sai kago ba kaga tarbiyya tana cikin mu ne mu mu'addalaihi kawai ya kamata mu aiki tarbiyya da tasfiya aiki tunanin gyaran al'umma kai musu tarbiyya da wa addinin su da taimaka ma addinin su in an ka samu mutane masu masu hankali masu son addini suka dinga shiga wajaje daban-daban bancin aikin da ya kai su suna wani gyara da ana iya yi kamar yadda akwai wani gyara da ana iya yi kana da addini zaka iya yi ne kai da kanka zaka iya yi ne bai bai da alaka da shugaba na gaba daya yanzu misali ne na shawaka labari yanzu tashar FM da ake ta sa kiɗe-kiɗe kakka ce kakka ɗauki alhaki kace wai gwamna na kace a ta sami kiɗe-kiɗe ko kuma kwamishina ne kace a ta sami kiɗe wani ne kawai an kai shi kawai zai ta sa yana son kiɗe-kiɗen ya sa in wani ɗauko kowa a sa wani ɗauko sun ba mai ce mai don mi kai sau haka ya kamata mu tashi mu shiga irin wa'annan wajajen mu gyara lokacin da rtv ta buɗa tana sabuwa akwai wani kiɗi da aka tasawa lokacin ana tasa kiɗi kiɗin wata mata da ake tasawa sai wani ce wallahi wani dan shi ya mune shi ka son kiɗin matan nan shike tasa ta kaga kawai an dauka aiki da wata diploma ta biya za ta al'umma jihar gaba ɗaya ta musu kiɗin da yake so to kai in kai da annan ya kasance su kake so ko min shawi kan ai shike ta kare sai ke tasawa kawai ta haka wata yana tsayawa mutum ya fi so ya zauna ya ci zagin mutane ta wa'azi na zagin mutane amma kai ma akwai wanda za ka iya bai ka zan kana da orientation na addini wayancan mutanen wayanda wayanda ke tanya haka orientation gare su na addini don suke samun wannan dama suna wa addinin su yanzu misali wannan sharan masallacin da ake yi yanzu in ka je duk cocin da ka je sokoto babu inda kake sai da kura da waye da waye da waye shi malamin gwamna ne shike zuwa yana yi musu shara da mataimakin da kwamishinoni suka zuwa coci suna yi musu shara suna musu kakkaba a su ne kawai ke zuwa suna abin su mitsa kai baka zuwa masallacin unguwarku da masallacin juma'a ya kasance ba a ganin wannan kaga wannan babu wanda zaka azama ne hinka ne ne ne mu ne bamu dauki abin da muhimmanci ba saka ya kamata mu lura mu mai da hankali mu tashi a san a kowa ya san irin abin da yawa addini yanzu za a ce masallacin juma'a da ake zuwa kowane masallacin juma'a da na ahlus sunna da wanda ba na ahlus sunna ba kowane masallacin juma'a duk wanda ya je ya bada naira ashirin dai coci ta fi ƙarfi ka bata naira ashirin wallahi sun wuce wannan tuntuni amma wai mu da talakawa mu da abba mu dauki abin da gaske ba mu da muke ganin addini mun ba na kwarai bane mu ba da naira 20 ɗaya eh, su da suke ganin nasu kan na kwarai ne su su dauki abin ci sun wuce naira 20 tuttuni amma mun ci a dinga ba da naira 20 kowane masallacin juma'a sai kasance kowane masallacin juma'a yana da abin da zai ɗaukar a yi a dinga karantar da mutane ciki yana da abin da zai ɗaukar ya gina wasu ɗakuna dakuna uku dakuna hudu ya samu wani suka musulunta kayan a samu musana'a ya samu kaza sai kaza an ci gaba kuma ana yi a wasu kasashe kaga duk rashin tsari ne da muke da shi kawai sai kai sallah ka tashi ka tayar ko ai biyar baka bai ba kuma yanci ma abai kana ganin cewa duk an kware ka an tafi to su ba su gane haka amma ka dauki addinin da muhimmanci da ba za ka ga haka ba saka muna bukatar mu tashi kuma duk abin da ya taho addini ya zo wanda ba addini ya zo duk kujerar da kake bisa in kana iya wa addini da aiki da wannan kujerar duk kujerar da kake bisa kana iya wa addini aiki da wannan kujerar ka tabbata a wannan kujerar ka tabbata ka wa addinin ka aiki yanzu cikin yanzu matsalar da ake ciki yanzu yanzu yanzu da nake muku magana haka shine bayan kamar yana tsammani yan yan shekaru biyar bakwai da suka wuce haka a aikin yan sanda aka kekkero aka ofis guda biyu ofis ɗin imam da ofis ɗin kuma fasto an kekkero su sai aka bada dama cewa ya kenan ko ina aje a yi coci da masallaci a kasashen kudu jihohin kudu ba su ba da dama a yi masallaci amma yanzu ana kotu ana rigima za a yi masallaci a police training school kaga a za a yi coci a police training school kar irin wannan ya kamata duk wanda abin ya shafa ya nuna bai damu ba duk wanda abin ya nuna ya damu ya nuna ba daidai ba ne ya yi tsaye ya ayi kaza ayi kaza a ga cewa wai me ya dalili ba ayi an bada doka ayi kuma duk kasa ce wallahi bin yadda amma me ya dalili da a Enugu ba za a yi masallaci a cikin irin wannan wajen ba shine kawai dalilin mu kawai aje aje duk abin da suka dalili ka abada wajen sai shine dalilin mu ma ba za mu a yi nan ba sai kamata irin wannan abubuwan ya kasance cewa akwai akwai kulawa akwai kishin addini cikin jama'a akwai tuna cewa kowa ya ga yawa yawa addinin Allah aiki Allah ya ba mu ikon dagewa kan mu ji emotions kawai kowa ya nashi initiative wani in gehe zan taimaka ma addini wani in gehe masallacin mu zai taimaka ma addini ana buƙatar dubara ka in mai dubara ba dole bane cikin committee masallaci a samu wanda kai ka kokari wanda kai ka tunani ka dinga zuwa kana ba su shawara mana kai yadda za a yi ka shiga cikin committee masallacin mana kai ma in kana so ba mu mai haraka ka yi akwai kana da kuɗi da basu da kana iya taimaka musu ka taimaka musu kana da faɗakarwa ka faɗa faɗakar da mutane a dinga taimakawa masallaci daban-daban makarantu daban-daban wannan lalacewar ta yi yawa da muke da ita yanzu fa misalin da ba su a shekan jaujin sunan abi dawuda har ya kai mu rashin ɗaukar addini namu da muhimmanci ya fa kai ya lalace ya kai fa ƙarshe fa yanzu misali ka diba ka gani duk minista za ka ga minista za ka ga sanata za ka ga duk wani babba in ana hira da shi a nta zai iya kwakin ayar bible ya kawo aya cikin bible ta nan ɗan boko musulmi sun yi ta haddace ayoyin bible a proverbs yi ta kawo proverbs yi ta kawo wa mutane na ta haddace cewa domin me domin su sun sa sun karanci addinin sun suna kanana ba a yi musu wasa anan sau kuce yanzu in ka je ka ga yadda in ka taso da daddare wajen karatu sai kai mamaki in ka bi hanyar nan ta wajen gamji bank inda gamji bank ya zama da ta alƙawari da daddare ka bi su da yawa ta sun fito wajen karatu addinin su amma mu muke aukuwa mutum zai je makarantar karatun addini zai je makarantar koyon addini a kai shi makaranta in ya kai sai ya kai amma amma ya ta sa a nuna. yana amma sai a ɗauke shi a kai shi bodin ya gama firamare in ya je bodin shi kira magana amma ta tsaya in yana yana yana yana ya gama sai ya je university in ya je university shi dai ya san ya kai amma da shekara shi da suka wuce amma ina amma take bai sani ba a da ya ce baka ce ya san ya kai amma ina amma take ta kasa duk bai sani ba baka ya an je ya an je shiga university ya ga irin yadda ake sa babban jeans ake wanka ake sa kaza in ya biyo iski mallamin su da kanta zuna islamiyya cikin zuciya da sai ce kai na gode ma Allah da ya ci da wannan abin ba zai faɗi da baki ba amma ka zuciya take nuna duk sai ga su wasu local people zaka shi addinin ba zai tafi da shi ba duk mukamin da samu ba zai tafi da shi ba a daidai lokacin da yake kyamar ya shiga irin ta musulunci zaka ganshi shi wancan da cross ne domin shi kullun nuna mai aka muhimmancin addinin nan shine kawai mafita kullun nuna mai aka addinin nan shine mafita ita zaka ganta ita ma ta yi ta haida cross ɗinta daidai lokacin da waccan tana jin kunya ta sa hijabi kaga wannan ai lalacewa ce kuma sune za su tafiya lokacin da zaka je kuma ya ce babu bambanci addini in ka bincika musulmi ne sai ya ga yare ne nashi addini sai ce kai babu bambanci babu bambanci to Allah ku tawo a ce addini ɗaya ne saboda haka ya kamata mu kula mu mu tarbiyyar wasu mu mu tabbata mun mun abin nan in mutum ya tafi saboda rena addini namu da kaskasta shi yanzu fasto na coci babban mota gare dokan nauyi ne akai kaza akai komi na ɗaya ne bai da matsala duk in ya kai fasto da coci amma limamin masallacin koma shi kaga ya canza sai ka ce liman hawaya suka hawa kaza kaza kai ta zagin su kai ta zagin su kai ta zagin su yanzu kwanaki wani ke ban wani ke ban labari eh cikin kai baka bashi ba kaga dai kawai ya yi wani ya canza ya yi machine mashin <laughs> ya yi hentin mashin ko ya yi wani waye kawai sai kenan ka hawa cewa ya abin nan malamai malaman musulunci misali shi kwanakin nan ba daɗe ba wani ke ban labari shugaban sakatare general sakataren jama'atul nasarar islam dr khalid waye wanda ke shine ke magana da muyan musulmi a dunkule dun najeriya cewa ana bashi albashi ne ana bashi dubu ɗari kaza duk abin da ya faɗi yan kaɗi ne yan kaɗan wanda ba za su sai ko joka ba da ga na ce to ai ba wani kokari an kai domin ana bashi wannan ba domin dan uwa ne shugaban kiristocin Najeriya jirgin sama an ka bashi kyauta kwanakin nan daidai lokacin da ana haɗa wannan magana kai kana magana ma an bashi kaza kaza kaza ya bashi dubu ɗari kaza shi wancan jirgin sama ma don kan ma in tashi ko first class a kan ma ya shiga jirgin kasuwa yana jirgin da zai kai shi ko ina yana kawo shi haka ɗaukar ɗauka addinin su da muhimmanci ne sa suke na iya kawo kuɗin da har suna ganin cewa ya kamata da shugaban kasa ka shiga nashi jirgi na kai ne in je kana magana da sunan kiristoci kai ma ya kamata ka shiga naka jirgi na kanka su in wannan abin ya kai amma mu dauki abin da muhimmanci ba za a zo a tambaye ka wane kai mi kake karatu a mi kake mi ka karanta sai ka ce physics ne karanta ni physics ai muna da wani abu obstrus ake cewa in ka cika wannan da ruwa in ka sa duci ruwa za su fito daidai ducin da ya faɗi <laughs> in ka jiwa duci cikin ruwa ba ganin kowa yana kware yana jaye ta guwace ko ya sai ruwa za su fito inda duci ya shiga cikin ruwa kai mi ka karanta ni turanci ne karanta ni a turanci ha akwai lokacin da ake cewa past tense in ya wuce a ce past in bai kawo ba ana ce mai kaza ce masha Allah kai ka samu aikin koyi ma ba kuɗi ba ku je ku yaje aiki sai mika karanta a ni hausa ni karanta tatsuniya ta kasu kashi biyu akwai tatsuniya ta da ta kai kai ma da aiki in ba biya ku albashi baka je kai kai kuma me kai ni mallamin allo ne ina karanta jama'a ya kamata mallamai ya samu aiki yi ka gane <laughs> ina ina wallahi ina wallahi ka je ka samu aiki ka gane kuma duk cikin muwa muwa mu ka wadai haka kaga wannan tunanin yayi muni kwarai daga so mun sani muna yin kushi addinin muna sokewa muna lalatawa mai in krista ne ya isa shi kenan profession ne ya isa ya tsaya ya rayuwa mai kyau ya shiga mota mai kyau ya yi abu mai kyau amma kai tun da yana karantar da ina da ina mutum ne ke karanta suwa tun da safe sai karye ma ko kuma sai sha biyu allo sun tashi masu buɗe littafi su ta karanta suwa kika ka ce mai wajen ya samu sana'a wata ya bawa karanta suwa gaba ɗaya duk a haɗu a lalace mutumin da kamata a taimaka mutumin da kamata a tallafa ba wannan duk matsaloli ne nake ta kawowa ya kamata mu tunanin su mu yi kokarin gyarawa kowa ya ji addini yana da muhimmanci gare shi Allah ya ba mu yi kun gyarawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk